biyu ga watan muharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tana da dubu daya da dari hudu da talatin da hudu daidai da sha shida ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da sha biyu muna masu godiya ga allah subhanahu wa ta'ala wanda ya ƙara nuna mana wannan lokaci domin ci gaba da muhadara wacce muka faro mai taken guzir lahira kuminte ɗaya daga cikin ɗalibarmu murnar samun karuwan aure mai suna halima muhammad balarabi tare da angon nata umar musa adam allah maɗaukin sarki ya sa aurensa albarka ya zaunar da su lafiya ya saka ma iyayensu da dukkanin alkhairai na duniya da lahira da ya tattala musamman zai saka ma masu tarbiyyar 'ya'ya na kwarai har su kai munzalin sun isa aure kuma su aurar da su sauran 'yan uwa 'yan mata da zaurawa da suke neman maza allah ka ba su na kwarai masu addini masu ɗabi'a wanda za su rike su a bisa hasken sunar manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da yawa yawan 'yan mata waɗanda suke da ɗabi'a na kwaɗayi da ƙin irin samfarin mazajen da annabi ya bayyana aura muna roƙonka ya allah da sunayenka da siffofinka ka canza musu tunaninsu ka canza ɗabi'unsu daga muni ya zama ɗabi'a ne kyakkyawa domin akwai hadari a rayuwar mutum musulmi annabi mai zaɓi shi kuma ya ce bai son zaɓin annabi akwai hadari a cikin rayuwar wanda ya tsinci kan shi a haka annabi cewa idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju idan mutum ya zo muku neman auren ku ko neman auren yarku ko neman auren abun walicin ku kuka binciki addinin shi addinin shi ya cika cif ga ɗabi'a kyakkyawa annabi ce ku awar da ita gare shi in ko ba haka bai ce takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid in ba haka ba ƙaramar karamar fitina ne za ta yaɗo a bayan ƙasa ba fitina mafi sauƙi shine yar ba za ta taɓa zaman lafiya ba har ta ƙare rayuwanta sannan kuma allah maɗaukin sarki zai tsame hannun shi a cikin gudanarwanku ko da kuka taimaka mata wajen bijirema abinda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi ya yi umarni kuma ku ji tsoron ayar da allah maɗaukin sarki yake cewa duk mutumin da ya kauce ma umarnan da muka ba shi kimimi ya shafa ma idan shi toka ya zaɓa makan shi abin da yake so to ya shirya shiga cikin rayuwa ƙuntatacciya shi yasa ma'isha donkiya tana kan duk mutumin da ya tattara karantarwar alkur'ani da sunna ya watsar a bayan bayan shi shi yasa muna roƙon allah madaukakin sarki waɗannan 'yan uwa namu da suke da tunani na kwaɗayi tunani na hange-hangen abun duniya tunani na ganin cewa wai abin da annabinmu ya zaɓa mana to gidadanci ne ƙauyanci ne bai dace da birnanci da wayewa ba allah madaukin sarki ka dawo mana da su kan hanya su fahimci cewa annabi shi ne abin binmu kuma shi ne wanda allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mana domin ya zaɓa mana ta tafarki ta kwarai, wanda za mu rayu mu samu yardan shi a ranar da dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba muna fatan allah maɗaukakin sarki ya sa mu waɗannan amarya da angonta albarka duniya da lahira wannan muhadara mai taken guzar lahira ki sani aure shi kan shi in kika yi shi a bisa turban da allah madaukin sarki ya umarci annabi ya umarce mu da mu yi to shi ma yana zama guziri ne na lahira domin annabi ya ce man tazawwaja faqad istakmala nisfa dini duk wanda ya aure to ya cika rabin addinin shi sai annabi ya ce falyattaqillaha fi shatar labaki to sai ji tsoron Allah cikin sauran rabin da ya mai sauran. kina a lokacin da kika ki yin aure saboda wani tunani na yau to fa ki sani kina nan ana da bukatan ki sai kin cika addinin ki cikakke kuma gano wannan da kyau ko lalle ilalla ba wayewa bane ki sanya ma kanki tunanin cewa sai nan da wasu shekaru kaza alhali kin kai munzalin yin auren nan ko sai na gama dirasa aljami'iyya sai na samu aiki sai ne wane ne sai ne duniyan na nan najeriya ki kina wannan lissafin jama'a mun fahimci wannan da kyau ko kuma ga alkhairan da ke cikin aure masu ɗimbin yawa matan aure a gidanta ba kaiwa da komo wanda take tsakanin kicin da sto da ɗaki da ki da wayo ana rubuta mata lada ne ba dan karami ba macen da ta ɗauki ciki a gidan mijinta ba ɗan ƙaramin lada take wawura ba karancin abin da ake rubuta mata shine ana rubuta mata lada irin na umara to ke da kika zauna a gidanku kina ma turawan mulkin mallaka yahudawa makiya annabi biyayya cewa kake aure yanzu saboda su sun hango maki wai sai kin samu abun duniya ko kin samu hanyar da zaki bi ki tattara abun duniya sannan ne zaki aure kina wadaran kanki ne kina cutan kanki ne kuma zaki haɗu da ukuba nan gaba a lokacin da za ki manyanta ki ya ƙare sannan kuma ƙananan 'ya'yanki za su taso suna neman mai taimakonsu ya ɗora su akan tarbiyya ta ƙware sai ki kai su amerika da ingila yahudawan da ke yaudaranki allah ya kiyaye don gani da muhadarar mu akan abin da ya shafi guzurin lahira mala ya ce alaikum ikhwani bin nadar li yan uwana mazanku da matanku wajibinku ne kowace daga cikinku ta tsaya ta kalli kanta ta duba ayyukan da take yi sannan kuma ta binciki aƙidanta ta duba ta ga irin matakin da tauhidinta yake a kai wama yi hallisu haminan nar shin imaninta da ayyukan da take yi wanda allah maɗaukin sarki ya ce ta yi da waɗanda ya ce ta bari shin tana yin ma Allah biyayya irin biyayyan da zai kai ga ya kiyaye ta daga wutar Allah allati azabuha tawilun wanda azaban wuta azaba ce mai tsayin gaske da'imun kuma duk wanda ya shiga muddin Allah maɗaukin sarki bai sanya mai ajalin fita ba to azaba ce ta dindindin laisa lahu akhirun babaran da za a ce wuta an shafe ta babu sauranta shi sa ke kokari kaman kasuwa ce an bude ta da safe da yamma za ta kare to haka duniya take idan kika makara wajen zuwa cin wannan kasuwar idan kika je da wuri amma kika shanta ke baki abin da ya kamata ki ba to wallahi za ki nadama nan dai rana ba za ta fasa faɗi ba sarkin kasuwa kuma ba zai fasa kulla kasuwan shi ba to kiyama kuma dole za ta tsaya shirya mun fahimci wannan da kyau ko shi yasa Allah madaukakin sarkin ya tashi buga mutane misali sai buga musu misali da yanda suke rayuwa a duniyan nan ki tsaya ki bincike kanki shin ibadan da kike yi zai tsiratar da ke a ranar tashin alkiyama watulabu ma yu'inukum ala hazihi al-ghadara lalle ilalla ku nemi abin da zai tsiratar da ku ala hazihil gaddarati ga ita wannan duniya maruɗiya mayaudariya alfaniya wacce za ta ƙare watan wata rana wala tarlabu fi ma yafna kakku rika kwaɗayi da bege da ƙoƙarin gogoriyan tara abin da zai ƙare watadaru ma ya baka a waye gari kun yi watsi da wanda shi kuma zai wanzu dindindin fa innal mauta an kalilin yughafilukum hakika kun ga mutuwa lokaci kaɗan ya rage za ta yi muku daren mikiya ba tare da kun sani ba kuna rafkane kawai sai dai mutuwa ta taso ta zo ta durmushe ku wala tazhalu an isti'dad kada ku ke ku mummike kafafuwa dangane da kintsi da shiri game da abin da yake fuskantar ku na mutuwa rayuwan kabari a barzahu da abin da zai biyo baya na tsayuwa a filin kiyama hisabi na nan na fuskantar ki yake baiwar Allah ga sirati ga kuma azaban Allah madaukin sarki ga duk wanda yi kunnen uwar shegu da wa'azin da ake mashi fa'innakum lam tukhliqu li hazil faniya ku sani kudin nan fa ba a halice ku domin wannan duniya mai karewa ba ba a yi ku ku zo ku mimmiƙe kafafuwa ku bararraje ku hambaɗu duniya ba don ita aka yi ku ba wa inna ma khuliqtum lil an halice ku ne domin lahira wacce ita ce ta dindindin allah maɗaukin sarki ya kawo ku duniya ne kamar yadda ya tabbatar cewa liyabluwakum ayyukum ahsanu amala domin ya jarrabe ku ya umarce ku ya hane ku ya ga suwaye bayi masu biyayya da za su umarto da umarnin shi su hannu da kuma hannun shi ya ga suwane ne za su yi aiki na gargaro domin ya shirya masu sakamako mai gwaɓin gaske rahimallahu abdan akhadha min nafsihi li rasmihi Allah maɗaukin sarki ya ji kan bawan da ya ɗauki kanshi ya tursa sama kanshi yin aiki domin abin da zai biyo mai baya na shiga kabari da tsayuwa a filin kiyama wa min yaumihi li gadihi yi aiki a yau domin ya ci moriyan wannan aiki ga abin da zai biyo mai baya a gobe wa min murrihi li hulwihi kuma ya aiki ya gaji ran shi ɓaci ya ɗanɗani maɗaciya domin abin da zai ɗanɗana a nan gaba mai zaƙi mai daɗi mai natsar da zuciya mai kwantar da hankali wa min murtahilihi liman zilihi kuma ya aiki ga inda dama ba nan ne mazaunin shi na dindindin ba waje ne ya ɗanya da zango watan wata rana zai tashi ya bar wannan waje domin ya samu wajen da zai zauna dindindin Wa waya ikhwani ya ku yan uwana utruku ma yafna ku yi watsi da abin da watan wata rana komin daren dadewa zai kare tarbahu ma ya baka sai ku rabauta da abin da yake wanzuwa dindindin fa inna allaha ta'ala la ya jahilan murtakiban lima'asi hakika ku sani allah maɗaukin sarki bai ɗaga ƙafa ga mutumin da ya zauna da ɗan karen jahilci ya ci gaba da aikata abubuwan da allah maɗaukin sarki baya so ya kafa hujja da cewa wai ai shi bai san allah baya so ba ne mun fahimci wannan da kyau ko hatta mutumin da ya shiga kabari mala'iku suke mai tambaya dangane da tambayoyin da annabi ya ce za a yi ma duk wanda ya mutu idan ya ce bai sani ba sai sun gwaba mai cewa ma da raita wa mata lait to da baka sani ba mai hana ka zuwa makaranta shi yasa ki zauna ba kya neman ilimi hadari ne babba a cikin rayuwanki wahayin farko da aka fara yi wa annabi shine ikra ka yi karatu ba wani abun duniyan nan da allah maɗaukin sarki ya umarci annabi ya roƙon allah cewa a mai ƙari irin ilimi babban rabbi zidni ilma shi yasa in kika zauna da jahilci to kin kaɗi aljahalu aibun masahibuhu mu'abun walaysa lahu nasibun inda rabbil alamin hakika jahilci aibi ne jahili abin a aibata shi ne sannan kuma bai da rabo a lokacin da ubangijin halittu yake kaso ake ɗiban kasan domin a shakata a gidan aljanna allah ya sa mu dace wa alaikum an ta ta'allamu ma ya dullukum haƙiƙa ku zage dantse ku yi kaman kuna yi da gaske wajen aikata abin da zai shiryar da ku wa ya hadikum ya nuna muku tafarkin tsira wa ta'allamu ma yunjikum sannan ku yi aiki gwargwadon abin da zai iya tsiratar da ku ku aikata abin da in kun aikata shi to akwai riba a bayan mutuwanku ikhwani ya koyan uwana alam tarau anna taghayyura fi nas fashi wai ba kwa ganin irin yadda a yau ɗabi'u da al'adu da aƙidu da ibadu da yanayi na mutane ya canza kuma al'amarin ya watsu kamar ruwan dare wazhabal akhyar kuma waɗanda suke zaɓaɓɓun mutane ne masu mutunci masu sanin ya kamata masu aƙida na ƙwarai gaba ɗaya sai gushewa suke ta yi wa zallo aka waye gari waɗanda suka rage daga cikin na daga cikin bayan allah kuma an ɗauke su ba bakin komi ba in sun faɗa ba a ci in sun tsawata ba a tsawatuwa ba a ɗauke su a matsayin waɗanda za a lissafa su daga cikin manya masu faɗa a ji ba wa baqiyal asharar ashararu daga cikin bayi su ne suka wanzu a bayan ƙasa su ne wanda in sun faɗa za a ji ana kallon su da mutunci da daraja fastatalu fala dhikra yudhkar an waye gari al'amarin al'umma ya yi nisa babu wani wanda zai tunasar da mutane ballantana tunasarwar nashi masu amfani su tuna cewa allah maɗaukin sarki yana da manufa wajen halatta su wala wa'iz babu wani mai wa'azi ya idu wanda zai wa'azi al'umma su saurari wa'azin su sa shi a cikin aiki ballantana sarabauta rabauta fattakullah a sanda ka samu kanka ko kika tsinci kanki a irin wannan yanayi to wajibinki ne jin tsoron allah wa ki da gaske wajtahidu ki kwazo wajen bin Allah maɗaukin sarki wa addu bin nawajiz ki kama katakam ki rike kaman kinayi alama adaraktum alaihi al-akhyar gwargwadon abin da kika riske bayan Allah na kwarai da suka san Allah suna a kan shi fa inna adatar dalal ku sani al'ada na bata da batattu masu da'awa da kiran mutane akan bata a wannan yanayi kathiratun sun baza komayensu ko ta ko'ina wasta'inu billah ku raga neman taimakon allah maɗaukakin sarki a kan abin da zai tabbatar da ku wajen bin allah da nisantan abubuwan da allah maɗaukakin sarki baya so wasu ku yi haƙuri a duk wani irin yanayi da hali da kuwa tsinci kanku a ciki na wadata ne ko kuwa yanayi ne na talauci cikin aminci kuke ko ku kuntsanci kanku a yanayi ne na tsoro ku yi haƙuri domin haƙuri yana zuwa da haske da lada wanda allah maɗaukin sarki kaɗai ya san adadin abin da zai biya mai haƙuri da yin shi wata wakalu ku dogara ga allah shi kaɗai ku yi watsi da duk wani abu da koma wane ne wanda ba allah ba wata zawadu ku shirya ku kintsa ku yi guziri fa inna khairar zadi takawa ku sani mafi alherin guziri wanda za ki tattala domin ki rabauta a gidan lahira shine guzurin tsoron allah wa ahsinu ku kyautata ma kanku ku kyautata ma bayan allah ku kyautata wajen biyayyan allah inna allaha yuhibbul muhsinin lalle allah madaukin sarki yana kauna yana son masu kyautatawa muddin in wannan kyautai da suka yi ya dace a bisa shiryarwar annabi da ya shiryar da sahabbai su kuma suka shiryar da al'umman duniya a bayan manzan allah shi yasa duk abin da zaki ki ne ibadanki ne mu'amala ne da mutane to ki kwaikwayi yadda manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kuma ya karantar da duniya cewa lalle da gare shi ne abin koya kyakkyawa yake kamar yadda alkur'ani ya nassanta haka allah ya samu dace waɗannan bayanai gabaɗaya da suka gabata ki tsaya ke nazarin a matsayin shimfiɗa da sharan fage na fara kintsama abin da ya shafi guzurin da za ki a wani tafiyan da ƙila ki fara shi an jima kila gobe ƙila wata mai zuwa ƙila shekara mai kamawa ƙila kuma sai nan da wasu shekaru masu zuwa amma baki sani komin daren daɗewa to wannan tafiya tana dab da sikin yi ta to tun yanzu za ki tattali guziri domin ba a fafe gora ranar tafiya allah maɗaukin sarki ya sa mu dace ya Allah ta'ala allah maɗaukin sarki yana faɗi ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamal ligadin wattaqullah allah maraukin sarki ya kira masu imani ibn mas'udin ya ce duk sanda kika ji allah ya ce kai masu imani to karɓa kunninki mai yiwa alheri ne za a ce ga ya can don ki ɗiba ko kuma sharri ne wanda ya tunkaro za a an karar da ke domin ki nisanci wannan sharrin domin kar ya lalata alaƙanki da mahalicinki allah maɗaukin sarki ya ce ku ji tsoron allah ya ku masu imani kasantuwan ke mai imani ce har ma allah maɗaukin sarki ya sa maki sunan mumina to kuma sai ya ƙara jaddada cewa ki faji tsoron allah kuma kowace rai ta tsaya ta lissafi ta tsaya ta bincika wai me ta gabatar don gobe mun gano wannan da kyau ko ma'anin wannan liyan dur ahadukum ma kaddama li yawmil qiyamah kowa ya bincika menene ya gabatar saboda abin da zai zo ran tashin alkiyama minal a'amal na ayyukan da ya yi aminas salihat shin ayyukan da kike yi ayyuka ne na kwarai wanda suka dace da umarnin allah a cikin alkur'ani a bisa shirin annaba cikin ingantattun hadithan shi allati tanjihi wanda su ne waɗannan ayyuka za su tsiratar da kiran tashin alkiyama am mina sayyi'at koko daga cikin miyagun ayyuka ne allati tubi ƙaho wanda su waɗannan miyagun ayyuka za su hallakar da ke za su nitsab da ke a cikin azaba ta dindindin an katada al'imam al allah ya ƙara mashi yarda da ya zo fassara wata wal tanzur nafsun ma qaddamat ligadin, sai ce ma zala rabbukum yuqarribu sa'a ubangijinku bai gushe ba yana ƙara matso da gurguso da tashin alkiyama hatta ja'ala haka gadin har sai da ya sanya ta kaman gobe-gobe ne wa gadon yau mulkiyama. goban da allah maɗaukin sarki yake nufi a cikin wannan aya shine ranar tashin alkiyama ne shi sa saboda ma wai ta riga ta zo sai allah maɗaukin sarki ya ce gobe haka sai ku ya ce waka'atil waƙi'a mai auko ma ta riga ta auku shi sa bayi da suka nisanci allah ganin suke tashin alkiyaman nan akwai sauran tazara shi yasa Allah ya zarge shi da ce ya zarge su da cewa innahum yaronahu ba'ida su suna ganin kiyama nesa take Allah ce wana rahu kariba mu ko muna ganin ta a kusa take kun fahimci wannan da kyau ku wattaqullah bayan Allah ku ji tsoron Allah wa Allah bi ada'i fara'idihi ku ji tsoron Allah madaukin sarki ta hanyar aiwatar da abubuwan da ya farlanta wajtinabi ma'asi da kuma nisantan abubuwan da allah maɗaukakin sarki ya aje su a matsayin saba mashi inna allah khabirun ku sani allah maɗaukakin sarki goni ne wanda zai ba da labari bima ta amalon da duk abin da ko kasance kuna aikatawa allah maɗaukakin sarki yana cewa inna allaha khibara allah maɗaukin sarki yana da ƙwarewa wa ilmin sannan yana da masaniya cikakke a amalikum na ayyukanku khairuha wa sharruha shin wannan aiki naku alkhairi ne ko ko aikin da ku gabatar sharri ne la fa alaihi ha shay'un ba abin da yake koyuwa ga Allah wa huwa mujazikum an jami'iha Allah madaukin sarki zai muku sakamako ala jami'iha akan dukkanin waɗannan ayyuka da ku kasance kuna aiwatarwa shi yasa ki tsaya ki kalli kanki da kuma ayyukan da kike aikatawa Allah yana ne yana kallon ki kuma zai miki sakamako akan duk abin da ke kasance kina yi Allah ya sa mu dace Allah ya ce wala takunu kallazina nasalla kar ku zama daga cikin waɗanda suka yi watsi da Allah fa ansahum anfusahum sai allah maɗaukin sarki ya mantar da su kawunansu ula'ika humul fasikon allah maɗaukin sarki ya ce ire-iren waɗannan mutane su ne fasikai ma'anan wannan shine latan su bikirallah kar ku manta da ambatan allah maɗaukin sarki ta hanyar yin abubuwan da ya ce ku yi ko nisantan abubuwan da ya hane ku fayansi al'amal al-masalih li anfusikum sai allah maraukin sarki ya mantar da ku abin da in kun yi to zai amfanar da karan kanku allati tanfa'ukum fi ma'adikum wanda wannan abin zai amfanar da ku a gidanku na lahira fa innal a min jinsil amal za a miki sakamako na irin aikin ki ne ba kin yi watsi da Allah ba kin shanta ke kin kin abin da Allah yake so ku to abin da ma zai amfanar da ke ki rabota da shi ran tashin alkiyama sai allah madaukin sarki ya mantar da ke aikata shi sai a waye gari kina ta yin abubuwa a matsayin amilatun ba aikin banza wanda ba zai ki ci moriyan shi a ranar tashin alkiyama ba shi sa duk sanda aka yi maki wa'azi kika kike wa'azantu to a daidai lokacin da aka ce yi kika ki sai kin yi aikin banza shi sa masu iya magana suke cewa allah bai barin mutum ba aiki ko ki aikin shi ko ki aikin gado Allah ya kiyaye wa kana fi khutbati abi bakr siddiq ya kasance cikin khutba da sayyidina abubakar ni siddiq yake yi radiyallahu anhu Allah ya kara mashi yarda yana cewa amma ta'lamuna annakum taghduna wa tarhilun wa taruhun wai ku ba ku san cewa kuna wayan gari kuna maraita ne li ajalin ma'alumin akan wani ajali sananne ba kullum kuna karar da lokacinku ne kuna tunkarar lahira ba ku sani ba famanista ta'a an yaqadil ajala wa huwa fi amalillahi azza wa jal fa'al. duk wanda ya samu dama da zai iya ƙare ajalin da allah madaukakin sarki ya sa mashi cikin aikin da allah madaukakin sarki yake so to ya marmazi wannan aikin mun gano wannan da kyau ko ajalin da aka rubuta maki cewa shekara kaza wata kaza kwana kaza sa'a kaza za ki mutu to ki kokarin waɗannan lokutan da aka sanya maki na barin duniya ki karar da su gaba ɗaya wajen aiki na kwarai in ko ba haka ba to sai kin yi aikin gado kuma ki mutu ki je lahira allah maɗaukin sarki ya ce bai sa ki ba sai ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna kun san yan wuta ba za su yi daidai da yan aljanna ba ashabul jannati humul fa'izun yan aljanna su ne waɗanda za su rabauta shi sa ko da ke aikin da allah maɗaukin sarki zai ce mara balale da ke ko kuma ke aikin banza mun gano wannan da kyau ku muddin ba ke sharan masallaci ba kiyaye na kasuwa ai mun gano wannan da kyau ku muddin baki bi umarnin Allah ba ki abu na iblis ai muddin baki abin da aka an karar da ke a abubuwan da muka gabatar a muhadaran da ta gabata ba ki ayi kishiyansu kuma Allah maɗaukin sarki zai maki hisabi akan duk abin da kika riga kika aiwatar ba tare da ɓoyewa ko rage wani abin da ke kika yi ba Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu wa Allahu ta'ala har ila yau allah maɗaukin sarki yana cewa waji a yau ma'idin bi jahannam a wannan yini na kiyama da za a yi sakamako ga 'yan aljanna don ayyukan da suka aikata na kwarai da allah maɗaukin sarki ya mararci aikin 'yan wuta kuma a yi masa sakamako da wuta sakamakon kunnun uwar shegu da taurin kai da suka yi suka ƙibin abin da allah yake so to za a zo da jahannama maƙarara. a filin allah annabi ya ce mala'iku dubu saba'in ne za su naɗo ta suna riƙe da ita a jikin sarka tana yunƙuri tana watsar da su suna tashi suna cakkota yau ma'izin a wannan yinin da haka zai faru ya tazakkarul insan ɗan adam zai tuno duk abin da ya aiwatar a baya wa anna lahu dhikra ina ma da a ce dan adam ya yi aiki na kwarai da zai amfanar da shi wannan tintintinin da ya yi tunani ne wanda ba zai tsina na mai komi ba in dai ba bin allah ya yi ba ya kolo ya laita ne dan adam zai ce kai cona kaddamtu li hayati ina da ma a ce na gabatar da wasu ayyuka na kwarai waɗanda a yau zan ci moriyansu a wannan yinin yinin da ba wanda zai je da dukiya ko wani kayan abinci ko wata kadara da zai za ta amfana da shi wajen bin allah dan adam ba zai samu wannan ba gaba daya dan adam zai shiga uku shiga ukun da babu irinta ina fatan mun gane wannan da kyau malam ya ce ya laitani dan adam zai ce kai ciwona amiltu fi hayati alfaniya ina da ma a ce na yi aiki a wannan rayuwa tawa wanda watan wata rana rayuwan za a waye gari ta ƙari kun gano wannan da kyau ku li hayati albaqiya in yi aiki a wannan rayuwa mai ƙarewa saboda abin da mai yiwa in ci morin shi a rayuwar lahira wacce ita ce ta dindindin ya laitani qaddamtu min alkhairi li najati dan adam zai ce kai co ina da ma a ce na yi aiki na gabatar da ayyukan alkhairai a wannan rayuwa na duniya ayyukan da za su iya amfanar da ni domin in tsira daga wutan da allah maɗaukin sarki ga ta nan ya sa an zo an girke ta fa'a a kunu mimma lahu hayatun hani'a Kin zama daga cikin waɗanda za su samu rayuwa rayuwa da daɗa rayuwa amintacciya rayuwa gamsasshiya ina ba ma a ce zan samu kaina a irin wannan yanayi duk sanda aka ta da kiyama kika ji kina irin wannan tunanin dokin shiga uku sai kin tuno lokacin da kike zama da ƙawayenki kuna hira ana tafawa ana jin daɗi a daidai wannan lokacin ga ya can a masallaci ana wa'azi kun zuwa za ki tuno lokacin da kike cewa kin gaji za ki miƙe ƙafa ki kwanta ki huta a lokacin ga ƙur'ani na jiran ki karanta shi kin ƙi kina cewa bari sai an jima ai zan karanta jiya baki yi ba yau baki yi ba gobe da jibi ma baki shirya yi ba har ajalin ki ya zo a lokacin da kike shantakewa wajen kallace-kallacen fina-finai da sauraron kaɗe-kaɗe a lokacin da ba ki iya sa wa'azi ko ki saurari karatun alkur'ani ko ki mike ki sallah a kan lokaci ko ki azumin nafila duk waɗannan ba kya iya su ki kwanta ki bacci tun farkon dare har ƙarshen dare ki yi ni kina watan gareriya a cikin gari ba ki iya miƙewa cikin dare ki nafila raka'a biyu ki roki allah bukatan ki na duniya da lahira duk wannan ba shine a gaban ki ba kin biye son zuciya a dama da lokacin da allah madaukin sarki ya baki allah ki sani duk abin da yake takama da shi akwai waɗanda suka fi ki a duniyar nan allah madaukin sarki ya sa mu dace an muhammad bin abi umaira radiyallahu anhu daga muhammad dan abi umaira allah madaukin sarki ya kara mashi yarda wa kana min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi ya kasance daga cikin sahabban annabi ya ce lau na abdan jirra ala wajihi min yomi wulida ila an mutu haraman fi ta'atillah dan adam da a ce tun sanda allah maɗaukin sarki ya kaddara an haife shi ake jan shi yake tafiya da fuskan shi amma kuma wannan abin da yake yanayi yana ne saboda yi ma Allah biyayya a bisa tsarin da Allah madaukin sarki ya tsara cewa haka ne yake biyayya gare shi kuma ya yi wannan ne ila yawmil kiyama har zuwa tashin alkiyama lawadda annahu rudda ilar duniya to wallahi a lahira in ya gaine tashin alkiyama to sai ya yi gurin ina dama a dawo da shi duniya kai ma yazdadu min al'ajir wa tsawab domin ya ƙara aikin da zai ƙara yawan lada kuma ya samu ninkin baninki na sakamako da zai gani a ranar kiyama domin idan aka tada kiyama duk wani da kika sani inda dan adam ne ya tsorata har annabawa da manzanni domin wani yini ne da dan adam bai taba ganin irin shi ba yini ne da allah maɗaukin sarki ya shirya zai ma baya sakamako a cikin shi to shirya bayi za su tattara za su je su ce ma annabawa irin annabin allah adam da annabin nuhu da annabi ibrahim da annabi musa da annabi isa waɗannan ba su ne olul azuminan rusuli ba eh suna bukatan a taimaka masu da ceto adam fa khalifa ne kuma allah ne ya yi shi da hannun shi ku ga irin yadda annabi nuhu ya addu'a far sata izin da gaugawa allah maɗaukin sarki ya ansa biya mai bukatan shi annabi ibrahim allah ya ce wattakhadallahu ibrahim khalila sannan annabi musa kai tsaye ke magana da allah annabi isa kuma kun dai san matsayin shi allah maɗaukin sarki ya aje shi a matsayin aya ya yi shi da uwa ba uba waɗannan guda hudun suna daga cikin olal azumin rasulun amma su ce yau allah ya fushi ba za su iya matsawa kusa da allah ba baiwar allah ina ga ke tsakaninki da allah waɗannan bayan da suka yi aikin da allah maɗaukin sarki ya gani ya ce ya yi daidai sun yi kamar yadda aka ce su yi amma suna tsoron matsan allah ina ga ke bayan da allah maɗaukin sarki ke matukan son su amma ba ba su wanzu a duniyan nan ba miƙewa suke suke aiki wurjanjan suka suke abin da allah maɗaukin sarki yake so shi ya sa mu shirya allah maɗaukin sarki ya taimaki mu wajen shiri wa fil aya dalilun ala annal hayata allati yanbaghi sa'ya fi asliha wa kamaliha malai ce a cikin wannan aya akwai abin da ke nuna mana akan cewa kun ga rayuwa wacce ta dace mutum ya ƙoƙari wajen tabbatar da ita yi ƙoƙari wajen cikata wa fita timimi da ha kuma ya tabbatar da cewa wannan rayuwan ta yi kamar yadda ake so ta kiyaye kamar yadda allah maɗaukin sarki yake santa hiyal hayatu fi darul karar shine rayuwa a gidan tabbata fa ha darul khuldi wal baqa domin wannan rayuwa rayuwa ne na gidan dawwama rayuwa ne na gidan tabbata ba rayuwa ne wanda bawan allah zai samu kanshi a yanayi da yake so ba mun fahimci wannan da kyau ko in kin yi abin da allah yake so za a yi maki abin da yake so a lahira in kika yi abin da kika ga dama a duniya za a yi maki abin da ake so a lahira shi yasa ki shirya kawai ki shirya ki daina ganin yau kuna da kuɗi kuna da mulki kina da wani barazana da wani ɗaukaka da koma menene kila kin taba ganin mai mulkin da ya fi naku ya mutu bai tafi lahira da mulkin ba kila kin taba ganin mai kuɗi ya mutu bai tafi lahira da dukiyar ba duk wani ɗaukaka da barazana da kike takaman kina da shi mai irin wannan ya taba mutuwa kin taba ganin ya tafi da wannan mulkin nashi ko wannan barazanar ko wannan dukiyar ko wannan dangin ko wannan ƙawayen ko waɗannan samarin da duk suke yaudaranki ba wani wanda za ki je da shi ke kaɗai za ki tafi allah madaukin sarki ya sa mu dace fa yau ma idin kun ga wannan gida na tabbata idan allah madaukin sarki ya kai mu tan ul asbabu kulluha duk wani dalili da dan adam zai iya kamawa na iyaye ne na 'ya'ya ne na dangi ne to gaba ɗaya za su yanki illa al-asbab al-muta'allaqa bi ta'atillahi wal iman bi sai fa hanyar da aka rike yin ma Allah biyayya da kuma imani na ƙwarai in dai kin bi Allah kuma kin yi abin da Allah yake so to baki da matsala yawmu la yanfa'u malun wala banu rana ne wanda dukiya da 'ya'ya ba za su yi amfani ba illa man atallaha bi kalbin salim sai fa wanda ya je ma Allah ranar tashin alkiyama da zuciya kubatacciya ki binciki zuciyanki baiwar Allah da irin tunanin da ke darsasuwa a ranki wai shin in ranki ya ɓaci kina biya ma son zuciyanki ki zartar da abin da ranki ya ɓaci kin shiga uku kin kaɗe kin mai da zuciyanki ta zama ilah sanda ranki ya ɓaci Allah maɗaukin sarki yana da abin da ya umarce ki ya ce ki yi in kika danna zuciyan kika yi abin da zuciyan ba ta so amma biyayyar Allah ne to za ki tsira ranar kiyama mun gano wannan da kyau ko za ki tsira in ba haka ba za ki sha wahala fa yau ma irin kun ga a wannan yini da na lahira da za mu tunkara la yu'adhibu azabahu ahad babu wani wanda zai iya yin azaba irin na Allah a nan duniya azaban da Allah madaukin sarki yake jamma mutane kunni dangane da ita ya ce a yi tattali don a kubuce mata to duk azaban da za a yi maki a nan gidan duniya don kina bin allah to ba wanda zai iya maki azaba irin ta allah a ranar tashin alkiyama an gano wannan da kyau ko wala wa wathaqahu ahad babu wani ɗauri da wani zai iya maki a nan gidan duniya wanda ya kai ɗaurin da allah zai maki a lahira in baki bi shi ba kurewa yanzu in mutum ya ki sai kai ki gidan yari ya kulle ki ya ci gaba da ciyar da ki kina mu'amala da mutane in kiyayyen ta kiyayyen sai ya kashe ki yana kashe ki kuma sai ki shiga wata rayuwa ta daban mun gano wannan da kyau ko duk wanda ya mutu daga nan gidan duniya kamar fa ya matsa cikin wata rayuwa ne ya kamata ku fahimci wannan in kin bi Allah anan to za ki ci gaba da shan ni'ima a rayuwar barzahu kafin zuwa lahira kamar ita zaho reception ne ta lahira mun gano wannan da kyau ku kamar za ki shiga gida ne sai aka zaunar da ke a zauri ana ta kulawa ana maki abin arziki kafin ki shige cikin gidan a yi maki abin da ya kamata allah maɗaukin sarki ya sa dace ya Allahu ta'ala allah maɗaukin sarki yana cewa wa idal quburu bu'thirat a ranar kiyama yinin da za a bi gaba ɗaya a haƙe ƙabarurruka alimat nafsun ma qaddamat wa akharat a wannan yini kowace rai za ta san me ta gabatar na ayyuka na ƙwarai wanda ya tafi wajen allah da abubuwan da ta jinkirtar ba ta yi ba ƙiriƙiri za a ce ki kaza ki ƙi ki share ki jinkiri ki kiyin shi akan kari yadda ya kamata ranar za ki gan shi kuma za ki nadama mun gano wannan da kyau ku shine mala ya ce wa'idar kuburi uthirat idan aka birkice kabarurruka fastakhraja man fiha min mauta a haya duk wanda yake cikin kabari aka fito da shi a matsayin rayayye a lokacin ne zai ce ma qaddamat min khairin zai ga abin da ya gabatar na alkhairi wa ukhirat min sunnatin saliha da kuma irin aiki na kwarai da ya bari na sunna kyakkyawa yi umaru biha ba'adahu wanda ake aikata wannan sunna a bayan shi fa inna lahu mithla ajri man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihim shay'a za a baki lada na duk waɗanda suka yi aiki na ƙware sakamakon tarbiyyanki sakamakon karantarwanki sakamakon shiryarwanki ba tare da an rage ladansu da komi ba ma ƙaddama shine abin da kika yi aiki da hannunki wa ma akharat karantar da mutane da shiryar da su da kika yi suka tabbata akan haka to ranar kiyama duk zaki ga ladansu aw sunnatin sayyi'atin ko kika bar wata mugun aiki yi umaru biha ba'ada wanda bayan tafiyan ki za a ta yi ku ji tsoron Allah kuna haifar da miyagun al'adu yayin auratayya da mugayen ɗabi'u yayin zamantakewan aure da wasiyoyi na banza da kuke ma 'ya'yanku da 'ya'yan mutane dangane da yanayin gudanar da rayuwansu a rayuwan aure wallahi in kika mutu aka ci gaba da yin wannan miyagun al'adun aka ci gaba da wannan muguwar ɗabi'ar da shigo-shigo ba zurfi da kike ma wata sakarya wallahi ranar kiyama duk sai kin ga wannan kina kwanci haka zunubi zai ta zuwa maki fa inna alaihi mithla wizri man amila biha duk wanda ya aiki da wannan mugun tarbiyyar taki to zai samu zunubi zaki samu zunubin shi la yan kusumin auzarihim shay'a ne za a ɗiga mai daidai shi su wanda suka yi aikin can su ɗiba nasu ke ma da kika zama a matsayin keci magajiyan sharrin to shi kenan ke ma za ki ɗiba naki za ki ga abin da kike makanki guzuri mummuna shi yasa 'ya'yan da allah maɗaukin sarki ya baku ko ku tsaye wajen tarbiyyansu ko ku bar su su lalace kuna nan kar a taɓa muku 'ya'yanku ko kuna son su ko kuna kaza ba za ku ɗauki mataki su zo mutanen kirki ba ko to Allah ranar kiyama zunubin da suke ɗibowa duk sai ya kai muku ɗanki na zuwa ya shaye shaye za a ɗibo zunubin shaye shaye nan duka a kai maki da wannan sakacin da kika yi domin bayan da da hannun ki ya lissafa riba da sallah yi za a kai maki ladan sallah eh to in tsiya ma ya haka ne wai 'ya'yanku ba za ku ɗauki matakin ku tarbiyyantar da su su samu addini na kwarai su iya sana'a ba a kun sake su ko kara taɓa muku yara to ranar kiyama jiki magayi ai zaki kanki mummunan guziri Allah shi kiyaye wa qala akharun wasu suka ce uniya bi zalika ma qaddamat min al fara'id allati addatha duk wani aiki na farilla da mutum ya aikatar zai ga ladanta wa ma akharat min al fara'id allati dayya'atha haka duk wani aiki da aka ce ke na da'a kika kiki akan kari kika wulakanta ta sai kin ganta ranar tashin alkiyama وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النبي الرحمة يتي إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث dan adam in ya rasu komi shi yankewa yake sai ɗayan abu da uku sadaqatun jariya aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u la ko dai wata sadaka mai gudana ko kuma ilimi wanda ya bari yana amfanarwa ko ɗa na kware ku ji ka'idan ɗa na kware wanda zai mai adda ɗanki tsakaninki da allah yana shan kodin yana shan tatlin yana shan wiwi yana sata yana zinace-zinace yana zagi da raina mutane wannan ɗana kwarai ne duk wannan ala hisabiki ya ayyuhal insan allah ce ya kai ɗan adam ma gharraka bi rabbikal karim wai me yi ruɗe ka ne kai watsi da ubangijinka mai karanci alladhi khalaqaka wanda shi ya yi ka fasawaka ya tsara halittar ta kyau fa'addala ka ya daidaita ka fito fas ba ta da kai mai komi ba sai da ka balaga ne ce to fara man abin arziki tun kafin balaga duk allah ya maka wannan free of charge amma dan adam me yaudare ka ne game da allah ya ce yi ka bari ka ƙi ka ƙi bari allah ya kiyaye ya ta'ala allah madaukin sarki yana cewa inna anzarnakum azaban ba. Allah madaukin sarki ya ce muna jan muku kunni dangane da wata azaba daga ta nan tafi dab mai yanzurul mar'u ma qaddamat yada ranan da dan adam zai ga duk abin da ya aikata wa yaqulu kafiru ya laitani kuntu ba. a ranan da wanda ya bijire mu dokan Allah zai ce wa yo ina dama a ce an mai shi tarbaya wa halik al-mufrid al-ajiz shine mutumin da ya zama hallakakki wanda ya saki ya bi abin da zuciyar shi ke so ya saba ma abin da Allah ke so wanda ya zama mai gajiya da kasawa don gane da bin Allah na yamna'uhu an ya kula dalika wa kada zaji alaihi arwatu amali ba abin da zai hana shi faɗin wannan alhali an yaye mai koran ayyukan shi ya gani wa qad istaqbala rahman wa alaihi kuma gashi ya tinkari Allah mai rahama ya rashin sa'a kuma Allah na fushi da shi famatal maut yawma izin fatamannal maut to a lokacin dan adam zai yi gurin mutuwa walam yakun fi dunya shay'un akraha indahu min al maut alhali a duniya kuma ba abin da ya fi kin jini irin mutuwa amma in ya ga ta kwaɓe a lahira zai gurin ina ma da ya mutu an abi zinat abdullahi ibn zakwan qal idan qudiya bainan nas wa amara bi ahli nar ila nar zakwan yace idan an gama hukunci tsakanin mutane wa umira bi ahli nar ila nar aka ce kai yan wuta gidan wuta qila li mu'minil jin yace sai a ce mu mu'minan aljanu wasa'ir al'umami suwa wala da adam da sauran halittun allah banda dan adam odo turaban ku koma ku zantar ɗaya fa'iza nadar kuffaru ilaihim kada adu turaban in kafirai su ga waɗannan halittu gaba ɗaya ga sun zama tarbaya kalal kafiru sai kafir ya ce ya laitani ya laitani kai cuna kuntu turaba ina da ni ma zan zama tarbayan malam ya ce yukhbiru ta'ala annahu la a'zamu zulman Allah yana mai bamu labari ne cikin ayoyi barkatai cikin alkur'ani cewa babu zalunci mafi girma wala akbaru jurman babu saba ma Allah da ya kai min abdin dukkira bi ayatillah sama da bawan da aka yi mai wa'azi da ayoyin Allah bayyana lahul haqqa min al-batil aka bayyana mai yabi gaskiya wannan banna ne ya batta walhuda min dalal aka bayyana mai shiriya aka nuna mai bata ya nisance ta wa khuwifa wa ruhiba wa ruggiba aka tsoratar da shi aka razanar da shi aka kwadaitar da shi fa a'rada anha ya bijiri ya kibin abin da Allah yake so falam yatadhakkaru bima dhukkira bihi bi wa'azantu da wa'azin da aka yi mai ba walam yarje amma kana alai bai bar abin da yake aikatawa ba wa nasiya ma qaddamat yadahu min adh-dhunub ya manta da ma bai damu da abin da yake aikata na zinabai ba walam yuraqib allamal guyu bi tsaya ya bi ya san wani ne allan nan masanin abin da ke ɓoye ba fa hadha a'zamu dhulman min al mufrid min al ma'rid alladhi lam ta'tihi ayatillah wannan fi wanda ba a taba mai wa'azi da ayoyin Allah ba ba a taba mai nasiha ba bai ma san wa'azi ba shi ma ɗin ba tsira zai yi ba amma ke da aka yi wa'azi kika kiji to sai kin fi kowa shan wahala ranar tashin alkiyama wa in kana zaliman duk da wancan ma da ba a mai wa'azin ba shi ma azzalimi ne fa innahu akhaffu dhulman min hadha to zaluncin nashi ya fi sauki sama da wannan kaunil asi ala basira wa ilmin saboda mai aikata ayyukan sabo alhali ya san sabo ne yana sane ke da gangar a azamu mimman laisa zalika. zunubin shi ya fi ga wanda shi ba bai sani ba Yana yi ne da jahilci Ta da shi ma jahilin da zunubin shi don waye hana shi zuwa makaranta domin ma da raita wa mata laita eh da baka sani ba me hana ka zuwa makaranta kin san abu babu kyau ki shafa ma idan ki doka ki tai ciki magayi walakin Allah aqabahu bi sababi iradihi an ayatihi akwai ukuba na musamman bayan ukuban laifin ga mutumin da ya bijire ma wayin Allah wani siyami hiri zunubihi da kuma ɗaukan zunuban da yake ba bakin komi bai ƙito ba wa ridahu li nafsihi kuma da yardan da ya makan shi a ba mu masu bin Allah ne dan wannan dan abun da muke aiba wani abu bane halatu sharri ma amalihi biha an an sudda alaihi abwabal hidaya yana daga cikin bala'in da Allah zai mai shine kulle mai kobobin shiriya bi an ja'ala ala qalbihi akinna shine allah maɗaukin sarki zai sanya wata toshiya a zuciyanki mun gano wannan da kyau ko ai aqtiyatun muhkama tamna'uhu an yafqaha ayat shine allah zai kulle zuciyanki da ba za ki ƙara fahimtar ayoyi ba wa in sami'at ha ko da kin ji ayoyin ko da kin karanta su ba za su taba amfanar da ke ba falesa fi imkaniha alfiqh alladhi yasila ila alqalb ba za ki samu daman fahimta na kwarai wanda zai kai zuwa ga zuciyanki ba wa fi adanihim waqara sai kuma Allah ya sa toshiya a cikin kunninki ai na yamna'uhum min wusulil ayat Allah zai sanya maki wani irin kurumta da zai hana ki sauraron ayoyin Allah wa man sami'aha ala wajhi lintifa wa idha kadhabu biha hala falaysa li hadayatihim sabil bala'i ne allah maɗaukin sarki zai saka ki wanda baki san ranar kurewa da kuma dakatar da wannan bala'in ba ba abin da zai ja miki wannan sai an maki wa'azi kiri da zo kin ikici an gargaɗe ki kin iki gargaɗu an nuna miki an an karar da ke kin iki fahimci wannan gaba ɗaya kike abin da zuciyanki yake so ciki magayi ki daina ɗaukan ke ya ce ki faɗa abin da ke ga daman ki faɗi ki yi abin da ya ga daman ki yi ki abubuwa iri-iri wallahi jiki magayi azabanki ya ɗaran ma azaban jahilin da bai sani ba sau da ke yi ne ala basiratin kina yi ne a ma'ana da gangar allah ya kiyaye mu aiki da gangar azlam mimman dukkira ذكر بآيات ربه babu azalimi sama da wanda aka yi mai wa'azi da ayoyin Allah fa'arada anha ya kauda kai yi fimfiris ya juya ya kema da gas wanda siya ma kaddama da yada zinaban da ya a baya wanda ake mai wa'azi ya dauke su ba bakin komi ba inna ja'alna ala qulubihim akinnatan Allah ya ce za mu sanya wani irin ɗauri a zuciyarsu. an yafqahuhu ba za su taɓa fahimtar saƙon Allah ba wa fi adhanihim waqara sannan za mu sanya wani irin waƙar tsatsa a cikin kunnuwansu da za ta zo ta duɗe kunnan ba za a ji gaskiya ba wa in da ila ilal hoda ko kai ta shela da yi kuwa kai kai ku zo ku bi shirya falan ya hata do idan abadan har abada ba za su bu ba shi yasa sai ki ce an yi karatu da kina fahimta yanzu ba kya fahimta me ya faru ne ki je ki binciki abin da kike yi wala ahadun ashaddu dhulman mimma wa iza bi ayati rabbih alwadiha kenan in kun fahimci wannan babu wanda za a yi ma wa'azi da awayin allah ƙarare ya ƙiji wanda ya kai irin wannan zalunci fan sarrafa an ha ila batil ya ci gaba da yanayin shi kawai wannan siya ma hu ya dawo abin da ya aikata na laifi da ake son ya tuba ya ki ganewa mun gano wannan da ke ku min al af'al daga miyagun ayyukan shi falam yarji ha ya ki ya tuba ya bar su inna ja'alna ala qulubihim aghtiya Allah ce za mu rufe zukatansu falam yafqahul qur'an ba za su taba fahimtar alqur'ani ba walam yadraku ma fihi min alkhair duk wani alkhairin da alqur'ani yake tafa da shi ba za su ci moriyan shi ba waja'alna fi adanihim ma yushbihu sumam Allah ce za mu sanya a cikin kunnuwansu kamar kurunta falam yasma'uhu ba za su saurari alkur'ani sauraron da zai amfana da su duniya da lahira ba walam yantafi bihi kuma ba za ci moriyan alkur'anin ba wa in da uhum ilal iman da za ka kira su ce kai ku zo ku yi imani ku yadda da Allah falan ji laka ba za su ansa maka ba walan do idan abadan har abada duk abin da za a gaya masa ba za su shirye ba mun gano wannan da kyau za a yi a yi za a kai goro a kai mari a ce ku zo ku bi shirya ku bi abin da allah yake so ba za su ba ba shi yasa kun ga wannan abin da muka cike da shi ku ji tsoron Allah ku da aka zaunar da ku yanzu aka faɗi maku kar ku yadda wanda saƙo ta kaset zai isan musu su kiyaye ku da kuke kusa ku kiyayewa kar ku zama daga cikin farubba muballagin au amin sami'in da yawa wanda ake isar ma da saƙo sai ya fi wanda ya isar da saƙon ma kiyayewa ke za ki je ki ba da labarin an yi kaza amma abin ta kai ci kazan da aka umarce ki dai kuma kin ki mun gano wannan da kyau za a yi maki wa'azi ki biyayyen iyaye ke kaza ke kaza sai ga ustaziyan da tafi kowanne hadda tafi kowa raina iyayenta ustaziyan da tafi kowanne zuwa makaranta tafi kowa wulakanta mijinta ustaziyan da take tada daru an bin Allah a masallaci ko a makaranta 'ya'yanta sun fi kowane 'ya'ya lalacewa ustaziyar da ake nuna ta da hannu cewa babu kamanta to ta fi kowa rigima da makota ta fi kowa cin bashin 'yan tallata kibiya ta fi kowa kaza kaza kaza iskanci da fitsara da tsiwa da tashi hankali iri-iri ya kare a jikinta wallahi ku yi a hankali waye gari iyayenku na kuka da ku mazanku na kuka da ku sarkanku na kuka da ku 'ya'yanku na kuka da ku al'umma na kuka da ku ba wanda ke cewa maraba da ku wani irin guzuri kuke ma kanku kenan an gaya miki kawai daga zaman ki ustadiya sai aje a rubuta sunan ki a kofan aljanna mun gano wannan da kyau ko za aiki ne wurjanjan al mahadi al lahadi za aiki ne tun daga tsimman goyo har zuwa sanda za a jefa ki a kabarin ki? ki sani watan wata rana kina nan ke ce wanda za a saka cikin wannan kabarin da rashin lafiya ko ba rashin lafiya kun gano wannan kyau ko shin kina gida ne ko kin yi tafiya ne kin shirya ko baki shirya ba allah madaukin sarki ya inganta imaninmu ya sa mu zama masu aiki na gargaru mu wa'azantu da wa'azin da ake mana a cikin alkur'ani da sunna allah ya sa albarka a rayuwan auren wannan baiwar allah halima muhammad balarabe da angonta umar musa adam allah ka zaunar da su lafiya allah ka nuna mana lokacin da za a wannan biki a yi shi lafiya a kare lafiya zirra'an da allah madaukin sarki za ka ba su ka sa su fi iyayen nagarta allah madaukin sarki ka saka ma iyayensu da alkhairi 'yan mata da zaurawa da ke neman aure allah madaukin sarki ka ba su mazaje na kwarai masu addini da ɗabi'a allah ka haƙurtar da su dangane da zamantakewa da ake yi waɗanda kuma suka yi auren allah madaukin sarki ka ba su dama da ikon da za su iya tafiyar da al'amarin aurensu kuma su yi haƙuri da yanayin rayuwa da zamantakewan gidan aure da yake ciki allah madaukin sarki ya zaunar da mu lafiya a ƙasashenmu wasu biyan duka shaidar la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum